eri mene tafsiri dika bara irna a mene lika walizan nanu ka dirpe ba irba sinti koga a te chene chene iri bara haikari hura kuna nan norkwe kwe be rima jirmante ngano bismi Allah Allah irpe ama jirmante noya amma yau ka gun na kurpe kuna mawa ya mutu ko sawayol norkwe kwe be rise kabisa ma cinni kuru nga ma bongo bongo na zankari kuru peygo nari ma boŋoboŋoyo de mmano muhammad ka aboŋono nasunate mmana mafoŋani maka tontonunga nsuna madi kere boŋo kwei baranse zenyono amalin lakari iri arsilamayo iri no mareno iri grupo kal tuba yarin kokari ka haifo kokobe ka fefen nar boŋo magariyo ka bara iri gun mama mayo di ntikisina bara haika a a gonna bayani henna ato kariki su gonna ya kamata nda magari berketeyo arsilaman mako karika fefin nara ngadi abori ko jaseyo to ilnor kwekwe beri ama bongo bongo ngano allah manil badu ka bai ka lallir kwe ma bongo bongo no allah ngano suratul ikhlas qul huwa allahu ahad kuna kan nan nabi ha sallallahu alaihi wa wasallam nnor pedi bongo bongo ka nga chine terse ka bara bongo foria ko bar ma bota gun mare no ma, ma a pare terse ka adal ta chine kuna su asifa kabisa hai ka bara mmina masu ka ka harta yani de nga yo ko bara wura no de hanzuru fa de sokiya no de di amano makparan dirse rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajibitin te ko ke ko gunguna nindi nol norkoy koy bel na sura ozuman ko ci Kul cinse huwa hay norkoy di allah ngan allah ahad abongofo de allahu di baka ne irikpe na ma bongo bongo cina to de ya iri huru iri mene tafsiri o kuna narikpe ma di kanga ce allah de ya sura sinte alqur'ani kuna nga ci suratul fatiha suratul fatiha alkur'ani ngene sura sintenoya alkur'ani sura kokorongano suratun nas n alkur'ani kusun paypay ko barano aya dubuidu nazon hinkan na waranza cinidu ka nasara gace 6236 sadi morai nga suro kuru paypay ko barano 114 zonfon na wecini tachi derpe ba hala mana harfiyo na ngwene kalima yo iri ka bar haika irgun fajite mojine cine kurpen na do insha Allah to deya derba sintin na sura al-fatiha ifonca al-fatiha feri kwe ho derba a karin na huno serin gari kodu ifo mene al-qur'ani kodu na al-qur'ani mene irin sintika a fasara karuka huro a ngwene mamaci foyo kuna bismillahir rahmanir rahim bismillah iri sinti iri mene tafsiri oteo nal norpe gbebe rima arrahman pe no ka jin kai ga a tanyo kurpe fafio duniya kuna ne arsilama na cheferi arrahim jin kai di maru kaka bara kai yono narsilama bongo fo lahara domi choro ya gana wo kan bine gana laharan himayo nan magana yo mene banachi banse nga norpe rahma irkwe mana murin hini ka gana to de arrahman irkwe mana gomini ka ga ta tan yo kurpe se duniya kuna ne sasa wani kuna fo annabi ibrahim alayhi salam ka mare ka ce rabbi ni anorpe ij'al hadha albalada amina makparo ci ganna fo ka baro la kar kaniyo makaseno amare وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر nkuna wa ka de babara a cin mani o kari pe mbara mbon ofo nga a cin mani o ka ci ya maka e yogono mago minite choro pe di se na turu nze ngani ngani ai ka ci na nawo wa ka yon cin mani ngal nor pe pe be ci qala ngal nor pe cha se wa man kafar ibrahimu kamar gan na cheferi ngano kamar gan na wo ka cheferi agun nga bongo gominino deya maka kuna boroba ci ceferi siba ceferi gonu aman kurpe se nor pe na dikite arrahman no ya eri pe pe be ma eri ci won kan re aze pe ka na ceferi gomini kana ceferi tere guna ni kan bara silama marsano abaganga eri pe pe be ma ruwa gasiyo eri pe mo suna muri njijiri ka pe kan haramun kuna to arrahim rahmaka bara pe tere pe na jisi lahara su bare fa se dar silama yutikise irkwe marwi nar silama tere alhamdu sabu yo kurpei jama sabu yo kurpei lillah abara irkpedi guda fo bongo fo bongo fo meneno rabbil alamin halitta yo kurpei kula kwena anduniye kurpei te kwena anduniye kurpei mei kwena amei yono ateyo banna ko kulayo na alfarin dukan honne kadi an duniya dina bara guda fo an duniya yo malaika yo mene an duniya boro mene an duniya aljei yo mene dabba yo mene ngoyo na aka kwai hari handoriyo an duniya no ngano nasaro cinkoci mond mond mond amma kal norkwekwe be riba mawo cene alamin aga nana sa cen kwande mbago nan gara no seigneur de l'univers They are Seigneur de l'univers, bi maana Seigneur des mondes, an duniya yo. Ashe nanun fama ka bara asi iri kpe yi ko kuna haika de gono kuru bara kpe menen. De ya sabu yo abara iri kpe ka bara ya abongo fa menen. Ar-Rahmani Rahim nga yara ka sifa ka don ci bismillahi dodi nga yara ka sifa di cika nga bara gomini kpe no cefeli nar selama kur peise. amala hara nga kwe tere sisi bi kwe ko kai yono nar silame bon ngofo et kwe mal damar silame kuna malik yawmiddin garo han garo bare henedi ngano hanu kam baboro ngbe kante kabuka ci banse dal khairi mambanara deilaro mambanara henedi et kwe ci ngaya ga meyo aga na henedi haika kwe tere kwe ha alahari harandu kal turani ko hayo te wato dukal turani ngana herite kati limanil mulkul yawm me a haifon mai hone siwu borfo su nga ya be ni katuta abon ose ka lillahi al alqahhar kai ka bare abon al alqahhar ko ga tanyo liza yo e nam nayi ko kurpei agun lizayo e na buyo nga agun lizayo e na bo matere nga agun lizayo nga agun lizayo peidi bon ngofo ya agun na ho heno to ngano agono koji maliki yaumiddin gbé kábú káchí bàbá mẹ́yìn sẹ́yìn hẹ́n náà dẹ̀yìn láàárọ̀ àhẹ́nẹ́ dìrí pẹ́ ńlá yà á gà mẹ́yìn. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iri pẹ́ mbọ́ngọ́fọ́ sẹ́yìn náà rí tantẹ́rẹ́mà mbọ́ngọ́fọ́ náà rí bota, wa iyyaka nasta'in ńlá mbọ́ngọ́fọ́ náà te tẹ́ẹ̀mọ́kọ́ chéèjì ihdina sirata almustaqim irgun mare marici bahini ka kai yo daidai ihdina sirata almustaqim irikpe maltabbatani hinika keyo deideyo bongo domi faga nar silamatere ya bara adini norkwe kwe beri do kan na adini mani fokoto kana bara silamatere irikpe ci ngasu tanse la haram mongun khasara kuni ko norkwe mar ciwo de ya nasu bar mo mare kar pe mar ci ba di ngano adini di kuna haika abiyo lise kal don su bei irikpe manan safo kurkal na bei a zayo ka gbe ta na ma ciri sai sauci sadi daidai bon ngonor gona ya irpe mal ni daidai bon a mare no han kurul cinkote ya siratal ladina an'amta alaihim ka ya baran kwe tare na gomini se in hini ngano daidai hini hini dino agun pe irgun pe tere mare to de ya hini fa ya bara gomini wato daidai hini karfe na gomini ten na borfoje ŋweno iri kpe ŋmanan debiyo za wo kayin nan wiho ŋu ganyi na wo kayin bara cimmani koni henno na boro henno boro di choro ya bara boro yo de ya boro deidei hini de boro n dendeni na boro deidei n ari n gono hini deidei kunano amma de nka boro boro deidei nan kaka kwe ko man nan bine ba fo ŋari chere ni ya ba iri marchi mari ciwo ni na bine ba ganeyo غير maghdubi alaihim aman jiwo kayo biriŋeyo tabbatoyo ŋa hini ŋa naba meyo ga biriŋeyo tabbatoyo ŋeyo no yahudiyo ifo ganna yahudiyo irikwe biriŋa na lano ka irikwe biriŋa na lano domi ifo ganna ndi chimi ŋa ŋongu ma chimi diza gunde kwanni bongo sabu ŋa ndabi be ino sallallahu alaihi wa sallama zanga ko heimayo ŋa ibuna ba zikin monga ndabi be kabisa ko heimayo domi de boron kwe kpara an hini kata jiri kukubanna den kaka sen nan ko kan haici banse ka manena amman de bi beyo to ka ba ba borna taba ka dara hanu kan de dara kurpei ngo kan batila ko yodi den nan de bi honna chonchino ngana an de bi dinane to amman ho nga gane ngari pe bi ngan nalla wala dalil iri pe iri gumare anachi wo ka yo choro bara delente yo ka nka be ka hini de de tan ribosomma su ɓacoro mon besere ya o kayo mbiriŋoyo nalla na delente laado yor pemmar ciwo kamoran nalla deya delenteyo ŋoyo no nasaroyo corona annabi isa ci iri kpeno awiri kpe hinza kuna ŋmene afo awiri kpe ko abongo sabuno de acin kpeito eh, janvier mana jibiri sinte ka nci premier janvier se mahunu kabine yeyo ci ba iri ko kose ɗe ar silama ma hunukan hunu kan gabineyeyo mama maham sadi amodan yoka ilnor kwecino la nufarriqu baina ahadin min rusuli iri osu bambanci fo dam arkwe eh, diyoyedi binni iri osu bambanci fo dam ande bi isa baral kwe diya no nga muhammadu baral kwe diya alayhim assalam nga ngane bara diya nga ma diya deya iri mire a kangu ngari ci kan na edi eh, turi jere jinde na turiyo faka faka jindi ngmene kurayeri ni faka ba kan gono ko kana ayo domi bine ba gono ko gun liza ya ganna iri mame na hairi faka jindi avona ayin kante kana lanu farriku baina adim rusul nkwe ya misa a a lanu farriku baina adim rusul hi cer bana no diye di kurpai kanka ndiya tere ri chimmaniyo iri osu bambanci fodamun kuna afobini domi den na afodi ya tere kakau cinni non kakau ya aga na der kwe bo yori disen da chino kadhabat qaumu nuhin al mursalin nuhu di yori kuru kakau kadhabat adun al mursalin ande bi hudu nga boro adu yo na ngai bongo na metencher ma di yori kakau nga sali di yori kakau der kwe mo chin na yori kakau di diya guda fana ru kasan manga a baka ba men na diya fo kakau a diya tere mabe kan na diya kuru kakau amma anaki adini ori ngana dere ngano ni fo kakau to kote ase iri chere no labari dummo wo kande ka hore ko janvier ma kurpei mabe faka ngono ko chibaka haika borodi ci ande isa saka ka baral pe kodi in ci baka lalle ya bara aga nan hun kan ga farha iri pe pe beri mar ciwo de boron ne ka te anyanze na ko bara sarau borodi choro du ka dereno iri pe masul delani iri fefe na lan nan mene de weni ka kuna ngono de ya suradi amane fasara no ilno el dumo abanna chifo udiyo ka ga gane ngano suradi angwene ayeye karpe na cinete numa bar no ayeye bismillahir rahmanir rahim kaka wala dalin de maguna ahun no ayayye ifa ga nan nor pe pe beri na fi so nga bara ayeye deri pe ba odiyo ka ga gana kuna no bama bayani yodi kur per mal barkadam kana man se dirigoyo بيتري بين من ميتين وما تري سين ما ما تي كان نارا إلى إيماني وبتنتن وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم